ECOWAS za ta gudanar da taron ƙoli kan Nijar a Abuja. Ƙungiyar Ƙasashen Yammacin Afirka (ECOWAS) ko CDAO ta ce za ta gudanar da taron ƙoli a babban birnin Najeriya Abuja, ranar Alhamis domin tattauna batun Nijar, inda aka yi juyin mulki. Wakilin BBC ya ce a ranar Lahadi, jagororin juyin mulkin suka yi watsi da wa'adin da ECOWAS ta ba su na su mayar da hamɓararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum kan mulki ko kuma su fuskanci matakin soji. Ƙasashen Burkina Faso da Mali sun ce za su turo tawagarsu ta haɗin gwiwa domin nuna goyon baya zuwa Nijar. Mali da Burkina Faso za su tura tawagogi zuwa Nijar. Ƙasar Mali ta ce za ta tura tawagar ta haɗin gwiwa da Burkina Faso domin jaddada goyon bayansu ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin. Sanarwar na zuwa ne bayan da sojojin Nijar suka yi watsi da umarnin ECOWAS na mayar da mulki ga hamɓararren shugaban ƙasa bisa karagar mulkin ƙasar. Sojojin Nijar sun sanar da rufe sararin samaniyarsu da iyakokin ƙasar, sun kuma ce a shirye suke wajen kare ƙasarsu. Kawunan ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ya rabu kan ɗaukan matakin sojoji kan Nijar, kodayake shi ne mataki na ƙarshe da ƙungiyar ta ce za ta ɗauka. Najeriya da Ivory Coast na kan gaba wajen jaddada buƙatar mayar da Shugaba Bazoum bisa shugabancin ƙasar, sai dai shugabannin mulkin sojoji na ƙasashen Mali da Burkina Faso sun nuna goyon bayan su ga sojojin Nijar, sun kuma ce za su shigar masu faɗa ma damar ECOWAS ta kai ma jihar Nijar. Italiya ta nemi ECOWAS ta tsawaita wa'adin da ta baiwa sojojin Nijar. Ministan Harkokin Wajen Italy ya yi kira ga ƙungiyar ECOWAS da ta tsawaita wa'adin da ta baiwa sojojin Nijar na mayar da mulki ga haɓararren shugaba Mohamed Bazoum. Hanya ɗaya da za a bi ita ce hanyar diflomasiyya. Ina fatan ECOWAS za ta tsawaita wa'adin da ta ɗibarwa Nijar, inji Antonio Tajani, sakataren harkokin wajen Italy. Da yammacin ranar Lahadi ne shugabannin sojojin Nijar suka rufe sararin samaniyar ƙasar bayan da wa'adin ECOWAS ɗin ya cika. Sakamakon wannan matakin, dukkan jiragen ƙasar waje masu ketawa ta sararin samaniyar ƙasar sai dai su sauya hanyoyi ko kuma su koma ƙasarsu ta asali. Sojojin sun ce ƙasashen ECOWAS biyu sun fara shirye-shiryen kai hari Nijar, sai dai ba su ba da hujjar da ke tabbatar da haka ba. ECOWAS ba ta fitar da wata sanarwa ba tun bayan da lokacin da ta wa sojojin ya cika. Sannan kuma Faransa na cewa ta dakatar da duk wani tallafi da take baiwa Burkina Faso. Faransa ta sanar da dakatar da duk wani tallafi da take baiwa Burkina Faso da suka haɗa da ayyukan ci gaban ƙasa da kasafin kuɗi. Sanarwar na zuwa ne bayan gwamnatin sojojin Burkina Faso ta ce za ta ɗauki duk wani matakin soji da ake son ɗauka kan jagororin juyin mulki a Nijar. a matsayin ƙaddamar da yaƙi a gare su. Ita ma gwamnatin sojojin Mali ta ɗauki irin wannan matakin da daddaje goyon baya ga sojojin maƙwabciyarsu wato Nijar. Tsananin dangantaka na ƙara kunnu kai tsakanin Najeriya da Nijar. ‘Yan Najeriya mazauna jihar sun yi taro da nufin gamsar da ‘yan ƙasar ta Nijar tasirin ƙasar da ma ƙarfin hulɗar da ke tsakanin ƙasashen, suna masu bayyana cewa ba bara sunansu ƙungiyar Sidiyawo ta baiwa sojojin Nijar wa'adi ba, yanzu haka ‘yan Najeriya da ke gudanar da kasuwancinsu sun bayyana damuwa kan halin da Nijar ta shiga bayan juyin mulki tare da yin kira ga ɓangarorin da su bi hanyoyin tattaunawa domin samun mafita. Tun bayan kifar da gwamnatin dai dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar ke ci gaba da tsami, musamman bayan da ƙungiyar ECOWAS ko Sudiyawo, wata shugaban Najeriya Bola Tinubu yake jagoranta, ta ƙaƙabawa Nijar takunkumin karya tattalin arziki. da ma bayyana ɗaukar matakin amfani da ƙarfin soja a kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. Mafari kenan da ƙungiyar 'yan Najeriya mazaunan Nijar ta gudanar da taro da nufin bayyana irin kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu. To sai dai 'yan Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a Nijar sun bayyana damuwa kan halin da Nijar ke ciki wanda zai iya kawo masu cikas ta ɓangaren kasuwanci da suke gudanarwa. Ibrahim Mohammed, shugaban matasan ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar ya yi kira ga 'yan uwansu matasa da suke. Da su wa duk wasu kalamai da za su tada fitina a tsakanin al'umma sakamakon irin yanayin da ƙasar ta Nijar ke ciki halin yanzu. 'Yan Najeriya da dama a nasu ɓangaren suna kiraye-kiraye ga hukumomi da kuma ƙungiyar ta ECOWAS Akan kan su kauce wa ɗaukar matakin da zai tsindima yankin Afirka ta Yamma cikin wani yaƙi. Mazauna ƙusa da iyakokin Nijar suna zaman ɗarɗar sakamakon cikar wa'adin ECOWAS. 'Yan Najeriya mazauna yankin da ke ɗaure da iyakokin jamhuriyar Nijar na ci gaba da zaman rashin tabbas kan abin da aka iya biyo bayan wa'adin ƙungiyar ECOWAS ta bayar wa gwamnatin mulkin sojoji da suka hamɓar da gwamnatin farar hula a ƙasar. Iyakokin Najeriya da ma Jamhuriyar Nijar sun kasance wuraren da ko da yaushe ke cikin haɗa-haɗar kasuwanci da cuɗanya tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Duk da kasancewar wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar ga jagoran gwamnatin sojoji da ke riƙe da iko a Nijar ya ƙare ranar Lahadi. Jama'a bakin iyakar ƙasashen biyu da ke garin Ilela ta Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum, duk kuma da yake suna cikin rashin tabbas kan abin da ka iya faruwa na amfani da ƙarfin sojoji a Nijar. Wasu mazauna garin ilele da suka zanta da muryar Amurka sun bayyana cewa da farko sun kasance cikin fargaba, amma daga baya da wa'adin da ECOWAS ta bayar ya cika ba a yi komai ba, hankalinsu ya kwanta kuma sun ci gaba da lamuransu na yau da kullum. Wasu kuma sun nuna ɓacin rai a kan yadda yanzu idan ɗan Najeriya ya shiga Nijar, mutanen ƙasar ke yi masa wulaƙanci. Muktar Tukur abdulrahman Ciroman Illila ya ce a halin yanzu jama'ar garin na zaune lafiya suna ci gaba da lamuransu na yau da kullum. Bakin iyakar ƙasashen biyu ya kasance a rufe, sai dai rufe iyakar bai hana shigo ko fitar mutane ba, to amma amfani to amfani da hanyoyin ƙasa da ke cikin dazuka har mun samu ƙoƙarin zantawa da wasu 'yan Nijar waɗanda suka tabbatar mana cewa suna shiga Illela domin sayan kayayyaki da suke buƙata. Kasancewar yankin bakin iyakar Najeriya da Nijar akwai jami'an tsaro masu yawa daga hukumomin gwamnati waɗanda ke aiki a yankin, sai dai daga baya an tabbatar da shigowar ƙarin wasu sojoji a garin tun kafin a yi juyin mulki a Jamhuriyar Nijar. Sai da Abubakar Jarman, wani mazaunin Ilila ya ce da an tura su Ilila ne saboda matsalar rashin tsaro da ta'addabi yankin. A halin yanzu dai al'umma na gudana ba wani sauyi a garin Ilila da ke jihar Sokoto a garin da ya iya iyaka da Nijar. Rashi ta manyan sharɗa kafin yin sulhu da Ukraine. Rasha ta ce yin sulhu tsakaninta da Ukraine abu ne mai yiwuwa, to amma fa bisa sharaɗin dole sai dakarun Ukraine ɗin sun dakatar da dukkanin hare-haren da suke kai wa sojojinta. Baya ga sharaɗin dakatarwa kai dakarunta farmaki, Rasha ta kuma buƙaci Ukraine da ta haƙura da dukkanin yankunan da a yanzu haka suke hannun sojojinta wanda suka mamaye a tsawon fiye da shekara guda da suka shafe suna fafatawa. Rashi ta bayyana matsayin ne nata sa'o'i bayan taron tattaunawar sulhu na kwanaki biyu kan yaƙin Ukraine da Saudiyya ta karɓi baƙunci, da ya samu halartar jami'an diflomasiyya da ƙasashe arba'in, wanda ba a gayyaci Rashan ba. Wani babban jami'in diflomasiyyar Ukraine ya ce taron na Saudiyya ya samu nasara yayin da Rasha ta yi watsi da ikirarin. A baya-bayan nan dai Ukraine ta sanar da cewa Rasha ta sako mata sojoji 22 yayin musayar fursunoni na baya-bayan nan da suka yi, sai dai ɓangarorin Rashan bai yi ƙarin bayani kan batun ba, don haka ba a san adadin na da sojojin da Ukraine ta saki ba. ‘Yan bindiga sun kai wa jami'an ‘yan sanda hari a Zamfara ‘Yan bindiga sun kai hari a ofishin ‘yan sanda na Ƙaramar Hukumar Bangudu a Jihar Zamfara sun kuma hallaka tare da jikkata mutane. Wata maje ta shaida wa jaridar Leadership cewa gungun ‘yan bindigar sun ɓoye kansu a gonaki da ke kusa da inda suka kai farmaki a ofishin ‘yan sanda. Majiyar ta ci gaba da cewa wani jami'in ɗan sandan ya rasa ransa sakamakon artabu da ‘yan bindigan suka yi ta yi da ‘yan bindigar. sai dai majiyar ta DLC Hausa ta tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ASP Yazid Abubakar, inda ya bayyana cewa ba su da masaniya kan harin amma ya ce zai tuntuɓi baturen 'yan sandan DPO da ke ƙaramar hukumar Bangudu domin jin cikakken bayani. Dakarun sojoji sun hallaka 'yan ta'addan Boko Haram 11 a jihar Borno. dakarun sojojin atisayen Operation Haɗin Kai tare da haɗin gwiwar 'yan sa-kai CGTF sun hallaka mayakan Boko Haram a dajin Sambisa. Dakarun sojojin sun hallaka 'yan ta'adda sha ɗaya, tare da tafke wasu huɗu da ransu a dajin Sambisa cikin jihar Borno. Dakarun sojojin sun samu wannan nasarar ne a tsakanin ranakun 4 ga wata da 5 na watan Agusta. lokacin da suka kutsa cikin maɓoyar 'yan ta'addan a dajin Sambisa cikin ƙaramar hukumar Bama ta jihar. Majiyoyin sirri sun gaya wa zaka zula Makama, wani masani kan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi, cewa dakarun sojojin sun lalata maɓoyar 'yan ta'addan ne a wurare biyar. Sojojin sun fatattaki 'yan ta'addan ne a Bula Shetan Lawanci, garin arishira Kashmir da Gaizawa. Majiyoyin sun bayyana cewa dakarun sojojin sun hallaka 'yan ta'adda biyar a garin Ali Shira tare da ƙona gaba ɗaya a ƙauyen bayan sun yi musayar wuta da 'yan ta'addan. Haka kuma dakarun sojojin sun wuce zuwa Alafa, amma bayan 'yan ta'addan sun ji ƙarar bindigu sun fice domin guduwa daga gidajensu. A yayin da sojojin ke kan hanyar dawowarsu, 'yan ta'addan Boko Haram sun shirya yi musu kwanton ɓauna a Lawanti, inda suka buɗe musu wuta, sai dai sojojin sun yi nasarar daƙile harin tare da hallaka ɗaya daga cikin 'yan ta'addan. Sannan kuma an samu bumabumai bumai da kekuna da sauran kayayyaki a hannun 'yan ta'addan da aka hallaka. Sannan kuma a cikin kwanakin nan ma 'yan ta'addan Boko Haram sun yi wa wasu masunta masu kamun kifi yankan rago a tafkin Chadi. 'Yan ta'addan ƙungiyar Jama'at Ahlul Sunna Lil Da'awa ('yan Boko Haram) sun hallaka masunta takwas a wani mummunan hari a jihar Borno. 'Yan ta'addan sun halaka sun hallaka su a yankin tafkin Chadi a tsakanin iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru. ‘Yan ta'addan waɗanda ake zargin na ƙarƙashin Boko ne sun farmaki masuntan ne a wani yanki kusa da tsibirin kofi a Kamaru ranar Laraba, 2 ga watan Agusta, shekarar 2023. ‘Yan ta'addan na Boko Haram sun haramta kamun kifi a iyakokin da ke ƙarƙashin ikonsu, bayan dakarun sojojin sama sun matsa musu da kai hare-hare ta sama. wanda hakan ya sanya da dama suka sheƙa barzahu ciki har da manyan kwamandojinsu. Majiyoyin sirri sun gaya wa zula Makama, wani masani kan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi, cewa 'yan ta'addan sun yi wa masuntan yankan rago ne. 'Yan ta'addan dai sun zarge su ne da zama masu leƙen asiri da kuma tsallakawa zuwa iyakokin da suka haramta shiga. Majiyoyin sun ƙara da cewa bayan hallaka takwas daga cikin masuntan 'yan ta'addan sun kuma sace ɗaya daga cikinsu a cikin kwale-kwale guda takwas, sannan suka buƙaci da a ba su Naira miliyan biyar kan kowane kwale-kwale da masuntan ke cikinsa. Garkuwa da mutane, fara makamai, satar shanu da sanya haraji kan manoma da masuntan na ƙara yawaita a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Tafkin Chadi. Ana zargin cewa 'yan ta'addan na son yin sayayya ne musamman ta makamai da kayan haɗa bumabumai ‘Yan sanda sun yi nasarar kuɓutar da mutane biyar daga hannun masu garkuwa da mutane a Katsina. Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Katsina ta sanar da ƙwato wasu mutane biyar daga hannun masu garkuwa da mutane da suka yi garkuwa da su. Mai magana da yawun Rundunar ‘Yan Sandan Jihar ASP Abubakar Sadiq ne ya bayyana hakan ga manema labarai ranar Litinin a birnin Katsina. Sadiq ya ce lamarin ya faru ne a ƙauyen Sabon Gida da ke ƙaramar hukumar Malumfashi da ke jihar ta Katsina, inda masu garkuwa suka yi awon gaba da mata uku, yaro ɗaya da magidanci guda ɗaya. Ya ce jami'ansu da ke ƙaramar hukumar ƙanƙara sun samu rahoton cewa wasu mutane ɗauke da bindigu ƙirar AK-47 sun kai hari ne gami da ɗauko mutane biyar daga ƙauyen kuma sun nufo ƙanƙara da su. ya ce jin kaɗan bayan samun rahoton ne DPO na ƙanƙara, ya jagoranci mutanensa zuwa wurin inda suka yi musayar wuta wacce ta yi sanadiyar arcewan 'yan ta'addan ba tare da ko mutum ɗaya ba. ya ƙara da cewa yanzu haka jami'an nasu suna ƙoƙarin bin sawun masu garkuwa domin kamo su don fuskantar da don fuskantar tuhuma kamar yadda aka wallafa a shafin Channels TV. Hakanan a yayin kamen, 'yan sandan sun yi nasarar ƙwato shanun da aka sace gami da kuɓutar da mutane da dama da aka ɗauke. Hakanan a wani labari da Legit House ta wallafa baya kun kar Taredi Labaja ya ce sojoji za su ci gaba da kare dimokuraɗiyyar Najeriya. Babban hafsan sojojin Najeriya Taredi Labaja ya ce a yaushe sojojin Najeriya za su kare tare da ƙarfafa dimokuraɗiyyar ƙasar nan. Labatt ya yi wannan jawabi ne a ranar Asabar a wajen bikin yaye ɗaliban Makarantar Sojojin Najeriya da ke garin Jaji na Jihar Kaduna, kamar yadda aka wallafa a shafin Rundunar Sojojin na Twitter. Ya bayyana cewa abin da kawai ya fi dimukuraɗiyya a wannan zamani da muke ciki shine ne ci gaba da tabbatar tsarin dimukuraɗiyya. ya kuma buƙaci sojoji da su guji sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu daidai yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ta handar kamar yadda zakabil ta wallafa. Labaja kuma ya ba da tabbacin cewa sojoji ba za su taɓa ba da gudunmawa wajen raunata dimukuraɗiyya ba, ballantana kuma kawar da ita.